Wasiƙar Bulus zuwa ga Filiman Daga Bulus ɗan sarƙa saboda almasihu Yesu da kuma Timoti ɗan uwanmu, zuwa ga Filiman ƙaunataccen abokin aikinmu, da Aufiya ‘yar uwanmu, da Arkibus abokin famanmu, da kuma ikkilisiyar da take taruwa a gidanka. Alheri da salama na Allah Ubanmu da na Ubangiji Yesu almasihu su tabbata a gare ku. a kullum ina gode wa Allah na duk sa'ad da nake yi maka addu'a, saboda nakan ji labarin ƙauna da ban gaskiya da kake yi wa Ubangiji Yesu da dukan tsarkaka. Ina addu'a, ban gaskiyar nan da ta haɗa ku, ta kasance mai ƙwazo a wajen ciyar da sanin dukan kyawawan abubuwan da suke namu, saboda almasihu. Na yi farin ciki kwarai, zuciyata kuma ta ƙarfafa saboda ƙaunar da kake yi, ya kai ɗan uwana, domin zukatan tsarkaka sun wartsake ta dalilinka. Saboda haka, ko da yake saboda almasihu ina iya umartarka gaba gadi, ka yi abin da ya waje ba, duk da haka saboda ƙauna na fi son roƙe ka. Ni Bulus tsoho, a yanzu kuma gani ɗan sarka saboda almasihu Yesu. ina roƙonka saboda ɗana Onesimus, wanda na zama ubansa ina ɗaure. Da kam ba shi da wani amfani a wurinka, amma a yanzu hakika yana da amfani a gare mu ni da kai. Gashi nan, na komo maka da shi kamar gudan zuciyata. Da kam, so na in rike shi a wurina, ya riƙa yi mini hidima a madadinka. Muddin ina ɗaure saboda bishara. amma ba na son yin komi ba tare da yarda ka ba, don kada alherinka ya zamana na tilas ne ba na ganin dama ba. Watakila shi ya sa kuka ɗan rabu, don ka same shi har abada, ba kuma akan bawa ba, sai dai akan abin da ya fi bawa, wato ɗan uwa abin ƙauna. Tun ba ma a gare ni ba, balle fa a gare ka, ta wajen al'amarin jiki da kuma wajen al'amarin Ubangiji. saboda haka in ka ɗauke ni akan abokin tarayya to sai ka karɓe shi kamar yadda za ka karɓe ni ko ma ya yi maka wani laifi ko kuwa kana bin sa wani abu sai ka mai da shi a kaina ni bilis ni nake rubuto wannan da hannuna ni kuwa zan biya kada ma a yi zancen ranka da na fanso maka ya ɗan uwana ka yarda in samu wata fa'ida a gare ka saboda ubangiji ka sanyaya mini zuciya saboda almasihu don na tabbatar da biyayyarka shi yasa na rubuto maka don na sani za ka yi har fiye da abin da na faɗa har wa yau kuma ka shirya mani masauki domin ina sa zuciya a bani yarjin zuwa gare ku albarkacin addu'arku abba faras abokin ɗauri na saboda almasihu yesu yana gaishe ka haka kuma markus da aristarkus da dimas da luka abokan aikina suna gaishe ka. Alherin Ubangijinmu Yesu almasihu ya tabbata a zukatanku.